Jama'a Assalamu alaikum ni ne Abdulaziz Adli Toro ga takaitaccen labaran duniya. Bari mu fara da kasar Saudiya inda 'yan tawayen Houthi suka halba roka a babban birnin kasar sun ce manufar su ita ce kai wa fadar masarautar da ke Riyadh babban birnin kasar hari. Sai kuma Sudan ta kudu wasu mambobin kasar da lamarin tashe-tashe hankula ya shafa suna wani babban taro a babban birnin Ethiopia wato Addis Ababa da niyyar ganin sun cin mai na tsaye da bude wuta nan da ranar Juma'a. A yankin Mexico kuma wasu iyalai na ci gaba da jira rahotanni akan 'yan uwansu da suka samu hatsarin motar bas a akan wata karamar hanya da ke kusa da ofin gidajen tarihi na al'ummar Maya. A Brazil kuma wata bidiyo ta nuna yadda rufar filin shakatawa ta rushe yayin da ake taron kaɗe-kaɗe a garin Este mutum ɗaya ya mutu wasu da dama sun shigata A ƙarshe a ƙasar India jami'ai a New Delhi sun fara amfani da wata babbar mashin mai iya taimaka musu wajen yin furjan ruwa a sama cikin iska. Labaran duniya kenan Assalamu alaikum.